أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا أياك يا أمواء عمر مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ɗauke da asibiti na ashirin biyar a wannan wata na ramadana na shekarar 1441 bayan hijirar manzo sallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma darasin mu zai fara daga farkon suratul a suratul kautar wato a dukkanin surorin alkur'ani gaba daya ita ce sura da ta fi karancin wato kalmomi ko haruffa a cikinta suratul kausar haruffanta wato ba su kai na dukkanin wato surorin alkur'ani ba za mu ga surori guda uku waɗanda suke da ayoyi guda uku kamar suratul asiri ita ina a wato suratul kautar da kuma suratul nasiri waɗannan in ka ayoyin za ka ga ayoyi ne guda uku uku amma an kirga kalmomin da ke kunshi a cikinsu ko haruffan da ke kunshi a cikinsu sai ka samu wato inna a tsaina wato ainihin ita ce mafi karancin kalmomi da yawa a cikinta ko kuma mafi karancin haruffa a cikinta to a bismillah da ramar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شاهئك هو الأبتر نعم تو wannan sura inna abaina idan muka bayanan da ke kunshi a cikinta sai mu ga ita kuma ta zo akasin surar da ta gabace ta surar da ta gabace ta suratul ma'un za mu ga siffofin wanda bai yi imani da ranar lahira ba daga ciki akwai rowa wadda ta jawo yake an gije wato ainihin maraya akwai rashin tausayi sannan akwai rashin kula da sallah ko kuma yin sallar ba don Allah ba kamar da Allah ta'ala ya faɗa wa wujudu lil musallin allazina hum an sallatihim sahun sai na hum yura'una ga wata da sallah ga kuma yin wadda aka yi din ba don Allah ba sannan kuma tsananin rowa a ƙarshe shi ne wa yamna unal ma'una suna hana abin amfani kamar farantin da ake cin Ba a tabbani aran filistin naka in ci abinci in ba ka kayanka zai zai rage ka ba da aran filistin ci abinci an ba ila mara a wanke maka a ba ka kayanka sai ka hana allura da za a ɗinka riga ta yage ba za ka bayar ba ire-iren waɗannan abubuwan su muka gani a cikin sura da ta gabaci wannan to a nan sai allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan sura inna a atsaina kalkautar inna a atsaina kalkautar kalmar inna mai magana a kanta duk inda ka ganta a cikin ƙur'ani to tana nuna abubuwa guda biyu tana nuna farko da aikata aikatan ubangiji Allah subhanahu wata'ala kuma waɗanda suka masu ɗanban alkhairi ba a yi mu bayan Allah inna an zalla fi lailatul qadri kaga wannan aikin banda Allah ba mai iya yi dukkan da alqur'ani a darajar kadar ta da zai iya an ba Allah ba inna fatahna laka fitahan mubina da Allah ba wanda zai iya wanzan Allah wannan fitahan mubina din inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna ba wanda zai iya fitar da alqur'ani ba wanda zai iya kiyaye alqur'ani Allah shi kadai inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi waɗannan aikace aikace ne na Allah wanda suke biyo bayan inna in ka ganta alkur'ani za ka ji wannan labarin mai daɗi ko da yake a kullun da zaka ga Allah ya yana cewa inna a'tadna lil kafirin salatila wa aghlalan wa sa'ira sai al kafirin a cikin kafiri wanda aka yi aka yi musulunta yake kai musulmi za ka so za ka ji daɗi yayi irin wannan makomar a lahira inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu ba zai iya halittar mu da namiji to haka za ka inna inna inna inna a cikin alqur'ani duk inda ka ganta da farko tana nuna maka aikin daban da Allah da iya ba wanda zai iya yin sa aikata aikatan Allah sai Allah ya kawo inna amma idan wani aikar Allah ne shi kai to ba a kawo inna ba zai ka inna na na hannun lahu ba sai dai inna ni ana Allahu la ilaha illa ana fa abudni wa aqim salata li zikri sai dai a kawo lamiri mufrad saboda nan magana ake ta Allah guda nawa ne magana ake tawa da wane ne suka cancanci bauta to ba a kawo inna in kada wani ya rufe ita ai abin bautar ma gashi Allah ma yace suna da yawa Inna ni, ana Allahu dan da Allah ba wani Allah to saboda haka Allah ta'ala ne yace inna a'tainaka kalmar a'tainaka mun baka kan kuran Allah ta'ala yana cewa laqad atainaka sam'an min al-lisani wal qur'an al-azim atainaka bi'tiyanu da ifa'u zama anas daya amma kalmar itiyan ana iya baka akwati قل اللهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير مجنن يأتي أبن الله يباير أنا جنع يكتشوا وما يستذجر أبي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك تؤتي الملك ما يأتي تؤتي الملك من تشاء وتنزق الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء tu'ul ilmulka, tanzi'ul mulka abin da za a bayar amma a ta kai dan adam musulmi haramun ne ka yi kyauta da zobe a bada ki dawo fita a bani kayana galata na Allah ya wannan to kalmar i'zab kenan Allah ta'ala ce inna a'tainaka kuma girmamawa inna ka. wannan kafin babban kafin ne annabi muhammadu ake nufi ya ce mun ba ka alkautar mun ba ka alkautar menene alkautar waɗansu malamai suka ce nubuwa annabta gaskiya ne waɗansu suka ce a ba annabta ba ana nufin ƙura'ani gaskiya ne suka ce ba ƙur'ani ba abinda ake nufi da alkautar sahabban manzan Allah suka ce a'a ba sahabbai ake nufi ba ana nufin mabiya manzan Allah suka ce a'a duk da ake nufi da alkautar wato wata ƙorama ke ta musamman a gidan aljanna babu shakka akwai hadisi ingantacce daga a cikin sayi bukari a cikin sayi musulun wanda ya bada akwai wannan ƙorama ɗin da ce ta musamman shi kaɗai ita da irinta a cikin annabawan Allah gaba ɗaya to wannan da a cikin gidan aljanna menene bambancinta da tafkin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhaudu wanda adadin kofin nan kofuna adadin kofunan shan ruwa da aka ajiye a gindin wannan wannan tafki sun kai adadin taurarin sama yawansu ya kai yawan taurarin sama wanda banda Allah ba wanda ya san yawansu shi wanda kiki kenan kuma shi ne tabbin da al'umma za ta zo ta sha ruwa a ranar alkiyama shi wannan tabbi yana filin tashin alkiyama ba a cikin gidan aljanna yake ba wasu za su zo za su sha ruwa taru wannan yana son ya sha wannan ya sha wannan ya sha sai waɗansu sun zo za su sha ya ji alƙa fuji su ana korarsu ana korasu daga gurin da za a sha wannan ruwa a kiyaye mu annabi ya zo yana cewa ummati ummati ku kyale su jama'a ta ne sai a ce masa na ta gari jama'a da su ba adaka kan bayan Allah ya kalkulanta ba su san ɓannan da suka yi ba su canja sun ta hanya kirkiro waɗansu abubuwan da kai ma su sani ba sai manzan Allah ya ce su fukan su fukan tar da ku tar da ku da a bare su ana su da wuta Allah ya kiyashe mu to shi wancan kautar wanda yake gidan aljanna wannan korama tana indararo indararo indararo da su yawa waɗannan indararo su ne kuma suke kararo ruwa cikin wannan tafki da yake waje shi da alkautar da yake gidan aljanna ba wanda ake hana shi saboda duk wanda ka gani ya zo gudun dama ɗan aljanna ne tun da shi tafi a cikin gidan aljanna yake wannan kuma a waje yake wannan ne ake koran mutane tafki hakan ba a kura kowa duk wanda Allah ya sa ya je gurin zai fashe ya sha saboda cikin aljanna ne Allah ka ba mu Allah ka shayar da mu kuma idan ka shayar da ruwan so daya har abada ba kai kajin kishirwa ba ta kala sha'awar ruwa la ona ba da ba'daha abadan har abada ka dina shan sha'awar ka sha ruwa sha daya ya ishe ka ba sai an wahala da kai yau ka sha ba gobe ka sha je ba ka sha kuma sha daya ya ishe kudin su sai wannan shine alkautar waɗansu malamai suka ce a'a shi ne alkhairi manar iyaka alkhairin da banda manzon Allah babu wanda ya ba alkhairi mai yawa irinsa kaga anan annabta ta shigo alƙur'anin ya shigo abban gaya min wani annabi da yake da sahabbai irin na manzon Allah kalli sahabban annabi Musa waɗanda su kusa da su aka je a gaban idansu aka tsallaka da su wannan kogi suna tsallaka mutum na ƙarshe yana tsallakawa fir'auna da jama'a sa suna gannu cikin wannan kogi a gaban idansu Allah ya kan da fir'auna ya sa ruwan ya haɗe bayan ku su Allah ya buɗe ruwan ya gaskara da ke zama kamar dutse sai da suka zama wucewa fir'auna ya zo tsakiya Allah ya ce ruwan ya haɗe suna tsallakawa abu na farko da suka fuskanci annabi Musa da shi idan Allah na ilahan kama lahum suna tsallaka sai suka goda wasu mutane suna bautar gumaka suka ce Musa Allah na ilahan kama lahum aliha ba waɗansu mutane suna da allolin su bauta mu ma sama mana wani Allah da za mu bauta yanzu yanzu nan ba a kai ko'ina ba suna tsallaka a cikinsu sai da alana ilahan kama lahun aliya annabi musa ya ce ne ala inna kun qaumun tajhaluna inna haula'i mutabbarun ma huwa wa fadilun ma kanu ya'maluna ana abin da sai baka yan yankakkiyar albarka ne aikatawa barna ce batilun ma kanu ya'maluna har na ke yi wata wani Allah ke kafirai ne ya ku Allah da ya tsayar da ku an ji na ku min min fir'auna yanzu yanzu nan Allah ya tsayar da ku da sharrin fir'auna da maka gode wa Allah kun tsallako bayan nan suka tsara gaba suka ci kaga muna zaman zaman mu a Misra yanzu ka ɗauko mu ka taho da mu nan ka bar mu yunwa za ta kashe rana za ta kashe mu Allah ya fi sauƙi da girgije maimakon ma a ba su sha wahala ko su kare su su kare su ko su sa hula ko su sa gurumfa ko ainihin lema ko wani abu sai Allah ya ce girgije sauko daidai kansu ta zame musu inuwa Allah ya sauka da girgije zo kansu wata maganar rana ta dame mu ta wuce haka yi gaba da ka kazo nan ta kawo mu tahara za ta kashe mu muna zaman zaman ba suna zaman zaman su a cikin su ba ake yuqatiluna abna'ahum wa yasaruna nisa'ahu amma suna korafin ma an fito da su da daɗi an kawo su sun wahala Allah bai fushi ba annabi Musa bai fushi ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ringa saukar musu da almanu wa salwa abinci da fafi da tsararre gararre daga sama daga gidan aljanna sai a saukar musu da abinci su ji su koshi a kan musu da abinci yau gobe jebi kuma haka ake musu lan sabira ala ta'amin waye ba za mu iya hakurin abinci ɗaya ba ya kullum sai da ba mu abinci ɗaya mu abin da muka fi sabawa da shi mun fi sabawa abubuwa da suke albasa irin abubuwa irin su dankali irin su makani irin su abubuwa da irin su gida irin su gujiya waɗanda ake tono su kasa masu yaya a ƙasa irin wannan Allah ya ta sunan labi adina din labi wa yanzu ka rika neman canji da mafi ƙasƙantar abu ku canja shi wato mafi girman abu da daraja da ɗaukaka ku canja shi da wanda ya fi ƙasƙanci Allah yana son ta muku abinci gyararre daga aljanna daga sama ku ce kun busan abincin ƙasa wannan ba su ne sabon annabi mu su ne fa wanda suke tare da annabi musa Allah ta'ala ya ce wato udukulul al muqaddasati allati kataba lakum ku shiga ƙasa wato al'arzar muƙaddisa wanda Allah ya rubuta taku ce jama tabbatar muku ce ta iza da kaltumo inda kuma galibu ne in kun shiga to Allah ya ce ku ne za ku yi nasara ko za ku yi rinjaye hakan Allah ya musu wannan bayani annabi Musa ya gaya musu abin da Allah ta'ala ya ce kuma garin akwai mutane masu ƙarfi da kai Musa inna kuma fi qauman na akwai mutane jabbarai masu ƙarfi ba za mu iya rigima da zuwa Allah ya ce ku shiga fa'ida da hakimu inna kuma galibuna kan kun shiga ku zan ba nasara suka ce da ya matsa ya ma'aikata ka ga kun zahabanta wa rabbuka faqatil inna na ka'iduna ka ta baka sai yakin da ke an yi to je kai da ubangijin ka ku yakin muka muna nan a zaune ta inda zamu ya ka hada da sahabban manzo Allah ka ce izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatiluna da kai da ubangijin ku yaƙi mu kuma muna tare da ku mu ma za mu zo a gobe tare da mu annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hudu ba ya yi hudu ba ya yi hudu ba za a yakin masar ya ce ashiru alayya ayyuhan nas kan ku nuna min ina ku kusa ina ra'ayinku me ra'ayinku game da abin da muke sarrafa ni din nan ta abubuwan sun yi magana sai na umar sun yi magana ko ya yi magana sai an faru ne ba su yi magana ba sa'adu bin ya ce ka da annaka anina ya rasulullah mun lura dai kaman da mu kake ya manzo Allah ai mun min mun imani da kai mun gazzata ka Ya yace wallahi da zaka kutsa da mu hazal bala wannan kogin da ke gabanmu mu jami'iyar wada amma da za ka kutsa shi ga za zamu biyo ka ko zamu halaka kuma abin da hakika ma sassa min amwalina haɗu ilaina mimma sakata abin da ka fata daga cikin dukiyar mu ka gina addini ya fi zama abin kauna a cikin mu da abin da ka bari ba ka dauka ba Ya zaka hada ainihin waɗannan da sahabban wani annabi yaya za ka ainihin haɗa wannan da can kaga ba zai yiwu ba to saboda haka in ka kalli ɓangaren sahabbai za ka ga babu wanda Allah ya bawa sahabbai irin sahabban manzan Allah ba nan sun mara maka baya bayan bayan nan sun rike amana sun rike alƙur'ani sun rike sunna sun rike musulunci sun da inda bai ji ba lokacin manzo Allah yana raye bai je Farisa ba bai je Misra ba bai je abin nan ba ya shi duk duniya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma ya zo mana idan suka idan ka kalli yawan magoya baya babu wani mutum kaya ɗaya a duniya da muke ciki yanzu tun wancan lokacin zuwa ya mutum ɗaya wanda ya kai sunan manzo Allah a duniya faɗi wani mutum ɗaya wanda yake da magoya baya shi kadai kowa dubin da za ta ko ita biliyoyin al'umma suke mana masa baya babu irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka alkhairin da Allah ya ba manzon Allah shi da yake gaji da kirgawa kuma in ka dubi ɗabi'unsa alkhairan suna leƙe da ɗabi'unsa masu yawa kalli fahimta sai da na aliyu yana cewa kunna idza hamiyatil fitar na bi rasulina idan gumuzu ya gumuzu a filin yaƙi to san Allah da shi muke yin garku ma'ana yana gaba mummuna baya yana gaba mummuna baya jarumi ne Ka kaga irin bayar da Allah ya yi manzan Allah ta kyauta ba wanda Allah ya goyi irin irin tasa babu shi Garaban ƙauye ya zo neman a taimake shi ya zo maula ɗan tagaliya ya zo manzan Allah yana gaba shi yana baya maimakon da zagaye ya sallama ya nemi an amsa masa da gabatar da bukatarsa sai ya jari ga manzan Allah ta baya ya yi masa fata wuya da manzan Allah ya waiwaya ga da yake faruwa sai ce ba daga cikin abin da Allah ya baka ba wani da Allah ya hakuri ba wani Allah jama'a babin nan matsuwa ce nake ciki kawai ya karce masa wuya da rigarsa kuma roƙo ya zo sahabbai an yi sada ka a da shi da ka zo yi an ce zuwa ne ka taimaka min daga cikin abin da Allah ya baka akwai awakai da tumakai da raƙumma da sauran dabbobi sun fita tsakanin wani ƙaton dutse da wani ƙaton dutse tsakiyar ta cika da dabbobi wato na gida ya ce kaga wannan dabbobin ka ba ɗayan su kwashe na baka fi sabi da latar gida ya kwasa ya tafi ya kalli ya ce da gaske nake ɗabi ya tafi ya ce ka jama ji eto kuma min inda man la sha alfaɗara wato na zo daga wajen wanda baya jin tsoron talauci wani kyauta in ka duba yadda aka zauna aka iya rike almajirai masoyi da kake gani masoyi samo masoyi abu ne mai sauki amma iya rike masoya abu ne mai wahala kalli yadda manzon Allah ya rike masoyansa har karshen rayuwarsa kowa yana ƙara sansa kana iya samun masoya yanzu yanzu nan kai wani abu kuma wannan sai ji baya kaunaka wannan sai ji baya kaunaka wannan sai ji baya kaunaka amma banda manzon Allah ana zaune da shi ana ƙara kaunarsa ana zaune da shi ana ƙara ƙaunarsa idan ka ce za ka fi alkhairai alkhairai alkhairai alkautar da Allah ta'ala wa manzan Allah ba za ka iya ba da haka nan malamai mafi yaren jayar na kamfere suke cewa abin da ake nufi da alkautar da Allah ya ba wa manzan Allah alkhairun lazi da hadda lahu alkhairai wanda ba su iyaka su ne abin da ake nufi da alkautar wani ya zo wata ibn jubair ya tambayi abdullahi da abbas ya ce to amma ai hadisi ya zo a cikin sayuwar bukhari yana cewa alkanar wani wata korama ce a cikin aljanna sai abdullahi dan abbas ya ce huwa min al huwa huwa min al khayr kafi alladhi udiya rasulullah wannan korama da kuke magana kai eh, tana ciki amma ba ita kadai ce. abinda Allah ta'ala ba manzo Allah a wata sura kuma anan ana magana akan kyauta sauki da aka yi wa manzan Allah a can kuma watan suna ta gabata an mana maganar rowa wadda saboda tsananin rowar daidai da allurar da za ka ɗanke ka kamar masa da ita ba zai iya bayarwa ba saboda tsananin rowa don kuma gashi Allah ta'ala yana maganar irin kyautar da yawa manzan Allah sallallahu alaihi sallama wadda ba ta da iyaka abin da ka faɗa na alkhairi kuma za ka samu sharri ko ayati ba tare da manzan Allah ba za ka iya ba wallahi komai da aka jingina zuwa ga manzan Allah alkhairi ne Allah ta'ala fasalli li rabbika wanhar ay fasalli li rabbika wanhar li rabbika da yankan da za ka yi ka tsallaka ka yi tsakayensu don Allah ka yi rinkayen don Allah wancan yana yin sallah yura'unan nasa shi sallarsa don a gani ne don a gidan a faɗa sai kuwa yi tsallarsa ka yin sallar ka lira duka shi kadai za ka mantawa don shi za ka yi kuma in za ka yi yanka a yanka sabba ko dai annaru kuma an ce salli lura duka wani har waɗansu malamai su ce nan ana nufin sallar idi da yankan layya domin dama da yankan layya ana yin su ne bayan an yi sallar idi ko suka ce a'a ana nufin kowace sallah sallar azhar sallar la'asar sallar magariba sallar isha sallar asuba yau ba su kullum ka ringa yin sallah kuma duk lokacin da za ka yanka dabba domin neman yardar Allah don ka ba da sadakan naman don Allah ya baka lada suna yana to duk waɗannan biyan ka yi domin Allah haka a nan ka yi yanka saboda waɗansu aljanu wanda suka yake cewa a yi ko wanda ya su ke cewa a yi ba ta taso ba ba a hana ka yi yanka ba wato ainihin eh, bayan kayi addu'a kuma ka sami wani abu ka yanka don Allah ya karbi addu'ar majdan ba a tsaya ana ne ana ƙaƙalan irin abin da za a yanka ba idan aka yi addu'ar kuma ana son a yi sadaka don Allah ya karbi addu'ar kuma ka zaɓi ka sadaka ka yanka dabba ka rabar da naman da sadaka ba hana ka ba amma a ce dole sai baka ko dole sai mai dabbara gabbare ko dole sai wanda mai kama kaza mai kama kaza mai kama kaza to tsafi ya shigo to kulle ya shigo baragada ta shigo cewa sai kaza sai kaza sai kaza din nan baragada ta shigo amma ka yi sadaka da kuɗi ko ka yi sadaka da abinci ko ka yi sadaka da nama Wata in ka yanka dan Allah ka da abin da ka yanka din da mabukata saboda Allah dan Allah ya biya maka bukatar da kake da ita ka binne wani sharaɗi irin na bautaye ko irin na mutaka ko irin na 'yan tsubuta, sai ba kai Allah ne ba amma ka yankar domin Allah ba don wani alfini ya ba ba don wani bukata ya amfana ba ka salli lira zika wanhar Kan yi don ubangijinka kan kuma kwanciyar da ake allazina hum an sa'atihim sahuna allazina hum yura'una wa yamna'un bil ma'una yura'una sai suna yin dariya kai kuma kana yi don Allah daga wannan ma ya zama kifiyar abin da ke faruwa a can Allah ya ce inna shani aka huwa asar inna shani aka huwal abdar mai tsananin kyanka shi ne mai yankaccen baya abu ana jingina wannan ba ga abu jahil a bin rabi'a umayya bin khalid abu lahab da irin bi'asi ibn wa'il walid ibn al-mughira waɗannan waɗannan waɗannan su ne ke murna kuma da manzan Allah yana da ɗa Ibrahim Allah ya karɓi yana da ɗa Qasim Allah ya karɓi su kuma da bi Laraba wanda zai yi rashin ƴaƴansa maza ya zama al'abdar mai yankakken baya shi ke nan, ba za a ƙara jin labarinsa ba domin dama idan kana da ɗa ko da ka mutu a ce na ɗan ne to babu ƴaƴan balle a rika kai musu wani dan wani jikan wani kuma da ƴaƴan a ringa na kitar amanta da kai suna ta murna don Allah in mun da wauta da rashin hankali menene abin murnar wani ya mutu ko maƙiyanka ne ya mutu sai naka na murna menene abin jin daɗi wani ya mutu kuma ma kama wannan ba menene alaƙa ta mutuwar ƴaƴan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sakon da ya zo da shi cikin sakon ba annabi ma da bai aure da kudu da zakariya annabi isa Allah magana ƴaƴa ta zo to me alaƙar ina da ƴaƴa ko da ƴaƴa ina ina fadin gaskiya gaskiya ta mana ko da ƴaƴana sun mutu menene alaƙar ba za a karɓi gaskiya daga wajen na san ƴaƴa na sun mutu kana kuma ni ma zan mutu kai ma za ka mutu ɗayanka za su mutu to menene na ainihin cewa wato a rinka murna ana tsalle ana jin daɗi saboda ƴaƴan manzon Allah maza sun mutu amma ga zuwa gai ya zama al'abta ɗaya da mai yankakken baya baya da komai da ya mutu shi kenan sunansa ya mutu to dan Allah ya gida ka ta zuwa maka a ce ga wani jikan Abuja dan Allah wanda ya saka aka taba nuna masa wani aka ce ainihin wato ga wani a jikan Abu Lahab ko jikan Asib ibn Wa'il ko jikan Walid ibn Mughira ko jikan Ubayy ibn Khalaf an taba ganin da ba sai makan ma makan inda za ka samu kowa nasu ba ba za ka samu kowa su ba amma kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan sa ya dace wane ne mai yankakken baya nan da su da manzon Allah wane ne wanda Allah ya nuna cewa shi huwal afsal shine mai yankakken baya da Allah ko su su ne manzon Allah kan ya albarki bayansa Allah ya yi wa bayansa a jaka ba wanda yake da mabiya irinsa kuma sannan yawan ƴaƴan ma ina irin nasa duk da ka gani sharifi ai yana da alaƙa da manzan Allah ko anan Najeriya ba muna da irin su sharu sai Allah shi na a Borno abin da ake muka dangane da sharu saka ana kare ta sharu saka sharu saka gaskiya ce al-ashrafu gaskiya ne dangin manzan Allah kansu suna nan a duniya da yawa amma dan Allah yanzu kamar wanda ake cewa sharu sharu ma'azu kwanan nan wai aka zo da wani mutum da kan kasar abin da wai sharu ma'azu mai maganar kila kana da shi a wayarka ni ma ina da shi a wayarka kila an ma kana da shi ake cewa menene ma'anar sharitai sharifi ne wanda idan ya zo gaba ɗaya sai kwashe zunubinku shi kuma sai je wanke gaba ɗaya shi ɗauke zunuban mutane ko mai kai sai kwashe zunubin zama ka dawo da tsaki da jijiya fi nan sannan a lokacin da wannan mutumin ya zo in kana da shi in baka da shi ma ni shan tura maka waya ake cewa su sharifai kuma yanzu da ya zo nan to ko da bala'i ya yi niyyar zai shigo nan salo ko yanzu ba zai zo ba ya ɗauke bala'in zuwansa ya hana bala'in zuwa ya isi nan ba da ɗan korona su da ɗaya a kano zuwansa ne sai bala'in ya zo daga zuwansa ne aka ga korona a kano da za ka zo abin nan Allah ta'ala ya ce innahu hula abin nan wa la yaghfiru dhunuba illa Allah ba wanda ya isa ya da zunubi in ba Allah ba amma wai shi wai wanda ake cewa sharifi shi ne mai kwace zunubi wannan sharifin karya ne ake ga sharifi shi ba ya sallah ma saboda sharifi ne to ita yadda ya kai sharifi ai yana jingina kansa ne da ƙololuwa ya na kansa zuwa ga ainihin gidaje guda hudu ne ali ali ali ali bakar ali akil ali abbas eh? ali ali to in ka jingina kansa zuwa ga ali ali ko ali jabar ko ali akilu su ba da sallah da kai da ka jingina da su da su da ka jingina da su ya fi daraja a wajen allah ko a wajen manzan allah sun taɓa wani sallah kawai saboda kana cikin gina kanka da su ka sai ainihin barkan saboda kai sharifi ne kallon ma ba sai kayi ba wannan sharifin kiriya ne irin waɗannan sharifan ne muka ce ba mu yarda da su ba sharifin da zai daina sana ko sharifi ɗan maula yana yawo yana cewa a bashi albarkaci a kansa Sharifin da su sadaka sharifai da su sadaka kai ga mutum yana yawo yana bara da sunan shi sharifi ne sharifin kiriya ne ba sharifin gusiya ba ne cewa kuma sharifi ba ya ba ta kona shi muna fatan duk wanda ya zama yana da alaƙa da manzan Allah in Allah ya dauki lahira ba ta shi ba amma a yi gudubala a duniya ko ainihin wato ya taɓa wuta a nan duniya ya ta kona shi ya ta kona shi saboda haka na yan uwa mu abin da muke cewa kullum akwai sharifi sharifai kuma su ne dangin annabi muhammadu sannan mu hausawa ba ta larabawa muke ba yanzu idan ka tara bahaushe ɗari bahaushe guda ɗari ka gaya min kakanka guda goma a ba shi aikin da ba zai iya ba ni kakana shi ne wane shi kuma kakansa shi ne wane shi kuma dama dama gidan talauta suna iya rike na haɗa su su ma saboda wahalar gadon sarauta amma a bahaushe tsoka ya iya gaya maka kakansa guda goma balle kuma in kana so kusa ga manzan Allah ke da su kai kaka wajen guda ɗari kafin ka sai zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma idan mutum ya zo ya kirkira ya ce shi jikan annabi ne to manzon Allah sallama ya ce Allah ya tsine ba wanda ya jingina zuwa ga wani babansa in ya ci ka annabi ne muna sai a shi murna Allah ya ba shi daraja kuma muna kauna su cikin kasancewar yana da alaka da manzon Allah wanda yake da alaka da manzon Allah ko ka jini ko ta biyayya wallahi muna kaunarsa kuma na fatan Allah ya haɗa mu a nan duniya tare mu tashi a tare mu shiga aljanna tare muna fatan Allah ya mana wannan gatan amma ka zo ka ce safar sharifi ne kai mu yadda da ka zo da karkashin zunuban mu ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kansa ga ainihin shi kan a cikin da shi abin yake yi shi kenan sai dai shi ya roƙa musu Allah gafara ko ya ce in sun yi kofi sun roƙi Allah gafara musu annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa cewa na kwace zunubanku da na yake ya daji kwashe zunubai ga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka da muke cewa ƙarya ne irin wannan wanda aka zo da shi aka ce yana kwashe yana kwashe zunubai aka ce in ya zo guri in ya zo gari bala'i baya shiga garin to ko wannan da ya zo zuwa sai ga bala'i ya shigo garinmu sai ga bala'i ya shigo Kano corona ta babu bayan sa sai ga ta to ya za mu yi musulunta wannan karyar wannan ita ce abin da muke cewa sharifai mun yi da su akwai sharifi suna nan birjik a duniya da lokacin da ainihin banu umayya aka yi kuma gurmayar hikiman mulki a su da banu al'amfani ai kada sun dinga guduwa sun dinga guduwa suna bari Kudan suka tafi aljalus kudan suka shigo nan sai ainihin wasu eh, daji suka shigo nan najeriya ana cewa ainihin sharu sale suna daga cikin irin waɗannan bayan Allah amma haka kawai ka zo ka ce kai sharifi ne kai jikan annabi ne ya kamata maganka kafi kowa bin annabi saboda ba ma jikan ba ɗa ka duba yadda manzan Allah ke karaban ciki na Fadima ya ce ya Fadimatu binti Muhammad an ƙi dina fi min Allah rufa inni la ne an ƙi min Allah ma ba yar san Allah ya ce ita ta rage masu sauran su Allah ya karɓi ransa ita ka ɗaya kare a lokacin da ya bar duniya ya ce ki yi ta kanki ki yi ƙoƙarin ki taso kanki da wuta don ba zan iya miki komai ba in ba ki ba Allah ba ba abin da zan iya miki in ba ki ba Allah ba fa inni la an anki billahi sha'a ka zo kawai sunan kai sharif kana saban Allah baka kana fara annabi kuma baya cin sadaka sharifi ba su cin sadaka sai kuma kana ta neman sadaka sannan kuma kamar kai sharifi ne kuma kai ƙarya kana ɗin ta zunubi sai yan ka zo duka ainihin wato ba wani abin da ba amma mun yanta akwai sharifai mutanen Allah jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da aka dai Allah ala ce inna shani aka huwal afdal ashan Allah ta'ala yana cewa wala yajrimannakum shana'an qaumin ala tsananin kiyayyar da kuke wa waɗansu mutane saboda suna kafare suna kaza saboda suna kaza kashi hana kuke musu adalci shi yadda kake kin mutum shi yadda kake kin mutum wala dole kai masa adalci har ga kuma mulki mutum uku ne a bayansa duk wanda Allah ya bawa mulki mutum uku ne a bayansa akwai mai kaunarsa tsakanin Allah shi kaunarsa yake shi a ganinsa duk lokacin da wato ya wani abu wanda ke na kuskure to tsautsayi ne kuma zai roƙa masa Allah ya fita shi daga wannan kuskure da hana shi yin irinsa zuwa gaba in ya daidai dama abin da ke so kenan saboda kauna fi yake masa tsakaninsa da Allah wanda yake bayan mai mulki na biyu shine wanda yake bansa don kwaɗayin abin da zai samu yana fi ne saboda amanin tsammanin waran haka ko Allah zai sa ya samu kaza ko Allah zai sa ya samu kaza ko ya samu mukami ko ya samu kwangila ko ya samu wani abu ne da na duniya shi ne dalilin da ya sa yake bi na uku wanda yake bi don an gagare shi ga ya duk kokarin da zai yi daga ya kifar da tafiyar ya yi kulle-kulle ya yi makirce-makirce ya yi duk abin da zai iya amma bai yi nasara ba sai Allah ya tabbatar da abin da ba ya so sai dawo ne kauya haka nan da don yana so ba to kaga dukkan ta ya ɗaya ne a cikin wannan Shi ne wanda yake so don Allah shi wannan wanda yake ya buga ya buga ya buga ya ga ya zama ya shiga cikin yan tsare amma Allah bai farar ba to shi kuma zai ci gaba da zama yana nan yayi kwanto da ya sami wanda za su tsaro rigima dan a sake dan ko wannan rigima bukata za su biya to zai shiga cikin su kada ma ba shi na fi sabilillah ya bane dan ba yadda zai yi shi kuma wancan dan da yake bi dan ya dan samu in ya ga ya bi samu ba ya kuma bi bi samu ba ya bi samu ba babu alamar da samu to shi ma zai yi baya kuma in ya samu wanda zai da zama yan tabare zai shiga cikin su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ku duba irin yadda Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yake nuna masa kiyaya duk mutum da za a yi na fara manzon Allah a gidansa ake yi duk wani wanda ya ji cewa yana gaba da manzan Allah zai ɗaure musu gindi inda mulki ne inda kuɗi ne inda kome ne ne abin da yake so zai masa in zai zama aikinsa shine ya za a kawo awar manzan Allah cikas ya za a kawo manzan Allah cikas amma ku kalli manzan Allah da ya iya shugabanci ku duka ku ga ƙarin shugabanci irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zo yana cewa ne munafiki ne ne munafiki ne sai suka ce to ya layi ko bi nabituhum ba mu dama mana duk muka je su a huta Ya ce ai sun mana banna suka shiga cikin mu suka zauna sai ga sun mana banna da na zo ina ta ku kuna kake su ya ce kun ga to wanda suka fudin ma suka yi imani ga abin da suke musu kashin dan yana kake na jikin sa ma balle ku kaga wannan sai kawo da awar cuta ana ganin wannan na cikin gida ne ya zo ya miƙa wuya ana ganin shi a masallaci ana tsawon barka da shi amma kashi na shi ma ana masa kaza ana masa kaza to wani kare shi zai tashi da yau zai kuɗin ya shigo shi na haɗarin munafiki karewa lokacin da abdullahi bin ubayy bin sulul ya mutu ba irin yanzu ne irin wannan kan akaran banan yan mun fi malamin mu sani yan mun fi malamin mu tsoron Allah yan mun fi malamin mu sani yadda kamata bi Allah Allahi Allahi da irin su suna nan da garan nan za su je da bin manzon Allah sallah wallahi da suna nan sai sun dai da bin manzon Allah sallah daga wani ranar kamar yaya Abdullahi ibn Ubay ibn Salul Allah da kansa yake idza ja'a al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sai Allah ce wallahu alamu innaka rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina kadhibuna idan sun zai da sun dinga rantsuwa cewa sun gaje kai manzon Allah ne suna shaida akan haka ya shahadu innaka la rasulullah suna wa mun tabbatar kai manzon Allah ne Allah ya ce eh gaskiya ne wallahu ya alamu innaka la rasulu Allah ya san cewa kai manzon sa ne amma kuma a lokacin guda wani wajabu ya shaɗu innal munafiqina waɗannan munafiqai kaje wannan magana ta fito daga bakin su da kazibuna wallahi kiyaya suke yi abinda suka faɗa ba shine a zuciyarsu ba sune fa wanda suka zo cewa ya na la in raja'na ila al-madinati janna al-a'az min al-azal abdullahi ibn ubay ibn salul ne ba in muka koma madina wallahi sai mun fita kaskantacce Eh, al'azu wani shi ne mafi daraja a madina sai mun fitar da shi a matsayin kasance yana nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Ubay bin Salul din nan shine ko wanda yake cewa ammin kalbaka ya akulka ka ƙosar da karanka sai zo na ka wa yake yin sama da wannan shibul wujud da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo gari a matsayin bako an ba shi masauke an kuna da shi an masa goma ta arziki duk kuma ya zo yana neman ya fi ƙarfin yan garin amin ka duka ya afirka ba abin da ya ba la tuzibu alaman inda rasulillah hatta fado ku dai ba su sai in wa mata kore su duk wanda ya zo ya bada bayan baya ya ba ya bada ya iman da manzo Allah ya zo ya kare a majalisar manzo Allah ku kara masu komai naku yunwa na so muke yunwa ta shanar su ku su zubar mana garin mu ba ma san sa a gari irin wannan fa amma wannan mutumin da yake jagorancin wannan ta'ajikin akan manzo Allah ya shi ya mutu kuma ɗansa Abdullahi shi sunansa Abdullahi kuma yana da ɗan Abdullahi shi Abdullahi ɗansa ɗin sahabi ne ya taɓa ga manzo Allah ya rasulullahi idan kai yi niyyar a ko maka kan Abdullahi ibn Ubay babana in kana ta je a kawo maka kansa kake maka shi ina roƙon ka dan Allah karka umarci ko harkani harkani ne in yi da ba na san da rika haɗuwa da wani ɗan uwana musulmi a matsayin wanda ya kashe babana ya rika jin wani ɗan ƙaiƙayi a cikin ya kashe kafiri amma ni da kai na ba ni dama zan kawo maka kansa duk da kake so inda da kake so da rana zan kawo inda rana kake so da rana zan kawo ko da yake kake za a kawo maka kan manzo Allah zan kawo maka kore kan kan Abdullahi bin Ubay bin Salul shi kana sa a kawo maka zan kawo maka annabi ya ce a'a a komai da shi sai ga wannan Abdullahi bin Ubay bin Salul ya rasu ya faru da rasu ya yi wa abdullahi ya ce ina roƙonka ya rasu da shi abdullahi musulmi sahabi ya ce ina roƙonka idan babana ya mutu wannan ikan ka ina san ka yi min alƙawarin za ka lullube shi da ita a cikin kamari da ita ya ce nama alƙawari abdullahi bin ubi bin da ya mutu manzan allah ya da tuke a da tuke taba jikinsa da albarka manzo Allah wanda ake lakamin jikinsa a zo a kankara a ajiye don a rika shafawa ana warkewa manzan Allah wanda idan ya yi kaki ya tofar a yi rinka hijima an yi alwala ya rage ruwa ta annahum ya katiluna ala wudu'i sai ka ci sabu ba a yi a yi dambe akan wane ne zai rabu da ragowar ruwan manzo Allah ne waɗansu ma suka ɗauka su ma haka ne in sun yi kaki su ma ya kamata a cin yawa. ga ake ta ko ɗin haɗo mu wallahi duk wanda yake cin kakin wani ba na manzan Allah ba abubuwan cewa ai manzan Allah ma ana cin kakin sa shi ba ake matsayi daidai da manzan Allah ko mai na manzan Allah a kakakke ne a irin na wancan abin nan ba ai kana gogo gumin cikin wanda ba manzan Allah ba wallahi ka ɗauko corona sai ka ɗauki corona ta tsiya ko ka ɗauko s manzo Allah kan ce wannan ka shafi jikin gomin jikinsa ka samu albarka ka ainihin gashin jikinsa albarka kakinsa albarka komai nasa albarka ne amma ba ba za su kirka wani ka wani ka wani ka wani waye ce to tun daga yadda yake wa manzo Allah shi ma a yi masa haka na? a'a abinda kawai malami in ya burin ƙasa zai gada daga manzan Allah ilimi ilimi kawai amma ba wai ya gaji ainihin wannan wannan sanar da Allah ya kifanta manzan Allah da ita ba to saboda haka wannan bawan Allah ya zo ya mutu manzan Allah ya tuka wannan alfafa a cikin lufe shi da ita a lauda ta iya nan ba ya zo ya wuce gaba zai yi masa sallah don Allah ya zo mutumin da ya kare rayuwarsa yana taɓa manzan Allah irin wannan taɓawa mutumin da yake kallon manzan Allah a matsayin ce kuma ya bayyana wannan mutumin da yake zuba kansa kuma ya zuba waɗansu a daina kiyar da wannan nake waye da manzan Allah don sarwaɗe a bashi kaɗai mutumin da Allah ya ce na da ƙarya yake munafiki ne kafiri ne ko ga shi ya mutu aka ce na zo kuma bayan din na ji wannan na zo na wuce zan kuma tsalla. yanzu ba cewa muke yi kawai a yadda da matsalar corona din nan jama'a kar mu karyata inda abu ya bayyana gashi nan marasa lafiyar na ina baka taɓa ne baka gani wanda suka mutu in baka gani ne baka gani a kan mun ce wanda abin da manzon Allah ma ya taɓa faɗar a yi shi irin yadda amma mun gano wasu 'yan siyasa ne eh wanda suke zubar su dama sun da yadda za su zagi malamai sai suka samu wannan damar suke fashewa da addinin da ma su dame su ba abin da ya dame su abin da aka rika su da shi abin da aka ɗora su a kan wasu mutuncin malamai musamman malaman sunna ire-iren waɗannan da suka samu dama suke amfani da wannan magana corona su mutuncin wannan malami tura wannan magana tura wannan magana in ana sallar a masallaci ko wani ba'a sai yanzu ne suka zama addini kuma malaman sanin addini idan ga suna nan dan Allah ya zo ya wuce zai yi abdullahi bin ubi bin salu sallah ba kike tsammanin zai faru da kike tsammanin zai faru kamar irin wayannan sai na umar ya zo kana ta rigar manzan Allah daga baya ya rasu da ya ala aduwillah yanzu makiyin Allah za ka yi wa sallah ya manzan Allah ba za a yi da kula shi ba sai ya zo ya shiga tsakanin manzan Allah da gawar ga makaran nan ga manzo Allah sai zo shi ga cikin rasulullahi ita ba ta kai wannan sallah ba ya rasulullahi kai da mutum musulmi sa kai mutumin kirki zai mutu saboda ana ban su tashi da ce sai dai wani ya masalla kai ba za ka masalla ba kuma wannan za ka yi masalla ya rasulullahi manzo Allah ya ce ku ba ni guri ya Umar ni manzo Allah ne ba zan saba masa ba haka nan manzan Allah ya jagoranci sallah bayan an ta ya jagoranci sallah ban tsaya nan ba da shi aka raka abdullahi bin ubay bin sulul zuwa kabarinsa ya tsaya nan ba ya tsaya akan kabarin ya dinga sulfa masa addu'o'i ya dinga sulfa masa addu'o'i Allah ya ce oho astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan lan yaghfir lahum saboda ne ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أن يعني يما دافرة جافرة كان نيما مثل دافرة ألا إن كان نيما مثل دافرة سوء سبحانه أنا ما جانا أن نفسك أنك فأشي استغفر لهم ko da za ka roƙa masa gafara sau saba'in ballan na jifirin lahu lahu Allah ba zai taɓa gafarta musu ba wani gudun ma'ala ta'ala ce wala su salli ala ahadin minhum mata abadan ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم wa بالله ورسوله وماتوا ka tsara da gudu har ka tsara zuwa ka tsaya a cikin ire-iren waɗannan ya fi sallah kuma karka tsara tsara irin sa addu'a wala ta kuma alaba kabari kuma karka ka tsayawa akan kabarin sa kana masa addu'a yasa innahum kafaru da inda Allah kafare ne sun kafirce Allah sun kafirce wa manzon Allah sun mata suna fasikai sun mata suna kafirai ba za ka yi kafiri addu'a ga shi ne Allah ta'ala ta ga abin da manzon Allah yi dan a yanzu irin wanda suke yi sun fi ka sanin abin da koyar da su da kake tsammanin za su da tsakanin da manzon Allah daga nan sun dade masa wallahi daga nan za su koma suna masa sharri suna cewa ba annabin gaskiya bane mu ya zubin saboda haka yan uwa idan muka duba ma'anar alkautar idan muka duba ma'anar al-abtar za mu ga babu wanda Allah yi wa bauta irin annabi Muhammadu. Inna ne aka huwa al'asar wanda suke tsananin karta su ne masu yankakken baya, ina bayan Abu Jahil, ina bayan Umayya na Khalid, ina bayan Asi dan Wa'ilu, ina bayan, ina bayan, ina bayan, amma kalli bayan manza Allah. Kalli masu da manza Allah. Kalli yadda ba a rana ɗaya don Allah sau nawa ake ambatar wannan bawan Allah. ko nawa ake cewa muhammadu rasulullah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ko kai ba ladan bane dole kana sallah zai ka ambace اللهم صل على محمد وعلى ال محمد a cikin sai ya kashi kayan wannan ba haka ba waɗansu malaman ma suna ganin sai kayan sahu ka bar abin da ya kuma wajen bai kai da kuma annabi muhammad kenan sallallahu alaihi wa sallama saboda haka Allah subhanahu wata'ala ce mai kinka ka shine da ya kace ba shi za a daina jin labarin sa shine za a nemi ƴaƴansa a rasa a nemi sa a rasa bayansa amma kai kan kai kai ba ka da ba wani mai goyen ba wani mai ba su goyen ba ka al'umma zuri'ar ka wanda suke haɗa jini da kai suna nan a duniya Allahu akbar idan wa wannan shi ne ɗan da ka faɗa wannan wannan sura in zaka ci ka zauna ka fito da abubuwan da ke kusa a cuta daga irin falalar da Allah ta'ala yau manzon Allah da bayanin ainihin alkhairan da Allah ya tara manzon Allah wallahi ramadanan gaba ɗaya su kare ba ku gama fahimta kan wannan sura mai aya uku din nan inna adaina kalkautar aya ɗaya ta salli da kan wannan aya biyu inna shani aka wal abdu aya uku wannan ayoyin guda uku Allah ya musu a musu ma'anoni wanda za a ringa za a iya rubuta da su kuma musallada a kansu to mun zo dangana mun tsammaci za mu hada da suratul kafiruna da kuma suratul nasri a darasinmu na yanzu amma gashi ainihin mai ɗauka yana cewa lokaci ya kusa saura minti ɗaya to za mu yi amfani da wannan minti ɗaya mu kira al'umma zuwa ga abin da muka saba kiransu don uwa muna da kira akan cewa na farko mu yawaita istighfari mutuna yau muna 25 ga wannan wata na ramadana ta goma karshen yanzu mun cinye rabi ko kila ma fiye da rabi abin da ya rage mana ko dai kwana biyar ko kasar kwana biyar su suka rage mana a wannan wata a wannan goma ya albarka saboda haka yan uwa musulmi ya kamata mu ainihin wato lokacin kokarin mu wajen ibada hatta manzon Allah da aka gafarta masa gaba da baya inda a cikin yana da laifi an gafarta masa to amma in wannan ramadanin ya shigo yana lullunka kokarinsa wajen ibada in wannan goman ta shigo ta ƙarshe yana lullunka kokarinsa wajen ibada kuma idan ramadan ya zo to ya fi iska da kaɗawa a titi alkhairi wajen da sai ke kyauta kaga yanzu mun fita titi yau da za mu shaƙa kyauta ne ba biya a wanda za ka biya kyauta ne free of charge to manzan Allah ya fi wannan ita a kai da kuma ita da ramadan ya zo to saboda haka nan mu yawaita kyauta mu yawaita sadaka mu yawaita kyautata waɗanda Allah yake so a kyautata musu mu kama kada da wannan aiki na alkhairi mu roƙi Allah ya yi mana wannan bala'i Me ya ta addu'a bayan istighfari mun tuba mun tuba mun tuba saboda shi da kaga musiba zunubi ne ya jawo ta to sannan bayan wannan nun kuma dan Allah mu dage mai ta roƙon Allah iyaye ni istighfari kuma sannan mu roƙi Allah sannan mu kyautata wa bayan Allah ni ina ba da shawarar kin abin da zamu rika addu'a da su mu rika karanta alqur'ani muna addu'a mu yawaita karatun alqur'ani muna addu'a mu yawaita karatun alqur'ani muna addu'a haka muna fata Allah subhanahu wataala ya ainihin wato karɓi wannan addu'o'i sannan kokari da gwamnati take yi likitoci suke yi da malamai ana ya sanya ma wannan kokari albarka ya zama na ya taimaka an shawo kan wannan matsala sannan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala duk wanda suka samu da wannan wanda suke nan Allah ya warkar da su wanda suka mutu Allah ya karbi shahadar su wanda muka rage yanzu muna tamba mu da ita to muna roƙon Allah ya kiyaye mu ya kare mu Allah ubangiji ya kare mu Allah ubangiji ya kare mu sannan kuma duk abin da ya dame mu ƴan uwa wato kar mu ɓata lokaci muna zagin wancan muna aibata wancan je amfani da wannan lokacin bata wancan da zagin wancan mu roƙi Allah ya tuba sai Allah ta'ala ya kawo mana dauki wa sallallahu alaihi wa sallam wa barakallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi